أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادين قوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na sha biyar ko? Ishirin da biyar ko? Yammacin ishirin da biyar ga watan shida. Hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Tun daga ƙauran ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka komawarsa garin Madina. Mun haɗu ne don ci gaba da karanta wannan littafi sharhu sunna. Sharhus sunna na Imamul Barbahari rahimahullah. Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya sa mana yi don Allah a cikin zukatanmu da'iman laziman. Allah kuma ya raba mu da aikin da ba yardajje a gunsa ba. Muna cikin shafi na ɗari da biyu. Mun kwana daidai muna cikin bayanin ƙauluhu faɗin shi Imamul Barbahari da ya ce, liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam inda yake tunatar da mu maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta gargaɗi game da sahabbansa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gama tsinkayar da shi abunda duk zai zama gyara ga addinin musulunci haka kuma abin da zai zama barna kuma bai ɓoye ba ya isar bai koma ga mahaliccinsa ba sai da ya gama isar da sabo ya ce hal ballaktu ƙalu ballakta ya rasulallah faƙala allahumma fashhad allahumma fashhad na isar muku da sabo suka ce ka isar ya ce to Allah shaida Allah shaida Allah shaida ya ce Iza zukira ashabi fa amsiku in kuka ji mai kushe na, to ku ku shiru ku kame karka kuskura ka shiga cikin tawagar masu kushe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya idan ka nakasa manzon Allah eh sahabban sa ke yake mana gargadi kada mu kuskura mu ji ana kushe sahabi daga cikin sahabban manzon Allah mu tsorma bakinmu ko mu sa farin cikinmu to yaya idan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka nakasa darajarsa eh yaya idan shine aka yi wani abun da bai dace ba aka ce shine yace ayi ba nakasa mar daraja ba abunda abunda kamilin mutum ma ba zai yi ba sai a yi shi sai a ce daga manzon Allah yake ko a yanzu kamilin mutum ba zai yi wani abun ba in an ce yayi sai ya ce ai da kunya kuma sai a ce wai sunnar manzon Allah ce ta ce ayi abu ba a lalata darajar manzon Allah ba ba a zubar da mutuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yaya shi din to fa sahabi yace idan kuka ji ana maganar sahabbai na fa amsiku wa asraha minhu qawluhu ta'ala ya sake bayyana mana a qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki wanda tsira da aminci suka tabbatar masa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina wai me zagi na batanci shi yasa waɗansu waɗanda suke waɗanda suke gwagoriyon mu ne hausawa waɗannan su ce a'a mu ne na asali su kanawa suna ce a zagi su kuma Sokota su ce ɓaci ko ba haka ba ne to ɓaci ba zagi ba ne to in an ce me zagi sai ka ce ɓaci me ya ɓaci ka ce zagi ko ba haka ba ne idan kalmar nan ta ɓuya ya fassara ta da wannan larabci ma yana da irin wannan canjin to ɓatanci shi ne zagi ba wai sai an ce ka ci kaza kazan ubanka ba ko ka ci kaza uwarka wannan shirme ne wannan ana kiransa ko mu a al'adarmu ya kake ashar ko to a shari'a ma'ana da kamilin mutum ba zai yi ba ba zai yadda ya fita daga bakinsa ba ya kake yin irin shi ka zama a sharari sha-sha-sha marar mutunci ya kake maganganun marasa mutunci ka kira abun uba ka kira abun uwa wannan in yana wuce zagi ma shi ya wuce shi wannan wawa ne ke yin irin wannan amma ka nakasa darajar mutum ka ɓata shi a wajen ƙimar darajarsa ka lalata shi shine zagi to duk sahabin da ka samu wani abu ka yaɓa masa wanda mai daraja ba zai yi ba kace yayi ka zage shi haka mai mutunci to la a ashabi kada kuke zagin sahabbaina na nayun an sabbi ahadin min sahabati wannan hani ne aka yi kada ka kuskura ka zagi ɗaya daga cikin sahabbai falwajibu abinda an wajibi annana na tarahamu alaihim lalle ne mu nema musu jin kai shi yasa duk sanda aka ambaci sahabi sai mu ce radiyallahu anhu ko mutumin kirki ma mukan ce rahimahullah wannan ita ce uwantaka ita ce zumunta tsakanin musulmai musamman ma alaƙa da ta kamata mai ƙarfi mu jingina kanmu da ita ita ce alaƙar sahabbai domin bayan da za a yi kaɗau addini ba tare da ya biyo ta kan sahabi ba wa an nastaghfira lahum amma amalan ko amalan bi qaulihi ta'ala wa an lahum mu nema musu gafara saboda me amalan bi qaulihi ta'ala don ya zamana muna aiki da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga umarni ne na Allah yace ya wallazina ja'u min ba'dihim mutanen kirki waɗanda suka zo min ba'dihim him lamirun ya'udu ila sahaba min ba'dihim ay min ba'di sahaba waman ja'a ba'dahum waman ja'a ba'dahum ja'a ba'dahum duk wanda ya zo bayansu da wanda ya zo bayansu da wanda ya zo bayansu sai ka haɗa ka cewa wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba wanda ya bi su da kyautatawa ba wanda ya bi su da shirbici ba wanda ya biyo bayansu da shirbici to bai bi hanyar su ba duk waɗanda suka zo bayan sahabbai ga abin da suke cewa rabbana ya ubangijinmu ikfir lana ka gafarta mana wali ikhwanina kuma ka gafarta wa ƴan uwanmu suwaye ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani waɗanda su ne suka riga mu da yin imani akwai wanda ya riga sahabi imani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a imani sai wa sai sahabi duk wanda zai yi imani zai yi imani ne bayan sahabi domin sahabi shi ya karbi imanin sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna kuffa alsinatana wa aqlamana anil kalami fi sahabatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace mu kame alsinatana harsunanmu wa aqlamana da alqalummanmu kada ka yadda ka buɗi harshenka ka buɗi bakinka ka yi amfani da harshen ka naƙasa darajar sahabi ko ka ɗau alƙalami ka yi wallafa wanda take nuna akwai kushe sahabi a ciki to kada mu yi amfani da harshen mu da mu wajen kushe sahabbai anil kalami fi sahabatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an nudafi anhum idan har ka buɗi baki ya zama na difa'i kake yi kana defending ɗin sahabi ne kare su za ka yi ba wai kushe su za ka yi ba ko ka taimakawa wa mai ɓata su kare su in ka ji ana ɓata su to kai ka kare su da harshen ka. in ka ga wani ya yi wallafa ya ɓata su ka yi masa raddi da naka alƙalamin ka goge ka inganta ka ba da tarihi ingantacce na sahabin ka ɓata wancan tarihi na wancan fasikin da ya kawo kai ka yi amfani da alƙalaminka wajen kare su ka yi amfani da harshenka wajen kare su a wana rudda alaman yanqusu ahadan min as-sahabati muyi raddi kuma wajibi ne muyi raddi ga duk mutumin da ya zo yana ɓatanci. wa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wa ila qaulahu mu bata maganarsa mu ce ba haka bane sahabin manzon Allah ya wuce na kamar misali wani ya zo ya ce maka waliyuwa ne shine shugaban duk waliyai sai ka bincika ka ji a sahabbai shine wa eh sai ka ce masa a cikin sahabbai waye shi ba san shi ba to kuma ya ya samu mukamin shugaban waliye su abubakar suna nan su umar suna nan su usmanu suna nan su aliyu suna nan su talha suna nan su zubairu ibn al-awwam suna nan su sa'd ibn abi waqqas suna nan su sa'id ibn zaid suna nan duka waɗannan su abdurrahman ibn auf al-ashar al-mubashirin bil janna goman da aka ce tun daga duniya sun su ƴan aljanna ne wa'inda suka samu mukami na walittaka ga irin su ukashat ibn mahsan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana ɗaya daga cikin wa'inda ba azaba ba hisabi sai aljanna to yaya kai har ka samu shugaban waliyai da wace aya da wani hadisi eh ukashat ibn muhsan ne fa yace ud'ullah an yaj'alani minhum ya rasulullah fa qala lahu anta minhum ya ukasha eh shine fa wanda yazo sahabi ne yazo yace wa manzon Allah ka tsalince bato ka bulale ni tunda ka zo kai ta don Allah duk wanda ya san na cuce shi yazo ya rama tun ba a rama mar a lahira ba yace to ka taba mun bulala kowa he ta zo ya ce karama a jikina ce ba kai ka buge ni ba shi ya buge ni wannan ya taso ya ce wallahi ba za ka daki manzo Allah muna nan ba karama a jikina ya ce ai ba kai ka buge ni ba ya ce ku bar shi ba ku kuka buge shi ba ni na buge shi zo karama ya ce to ai a tuɗe ka buge ni lokacin da ka buge ni ya rasulullahi ina tuɗe don haka ya kamata in so kake a rama sai ka tuɗe da ya tuɗe kawai he shi ma ya tuɗe sai kai ma lokacin da ka buge ni sai ya tube sai da ya inda ya mara a jikinsa sai ya rungume sai ce ya haka ya ce a dama buri na a ce a ƙarshen rayuwarka a ƙarshen rayuwata jikina da ka ya haɗu ko na samu rahama ya ce to ka samu duk wayan nan ba su zama shugaban waliye ba sai na naka da ba aya ba hadisi ba tabi'i ba ne ba tabi'i tabi'i na ba ne eh to nakasa sahabbai ne fa wannan yana nuna maka nakasa darajar sahabbai ne sai ai ta biki a ce wannan ana tunawa da waliwa ne ana tuna da waliwa ne ba a tunawa da sahabiwa ne eh wanda su suka kafa musuluncin su suka yi gwagwarmayar kafa shi fallon su suka ɗaukaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kaɗai su suka goya masa nasaruhu azzaruhu waqiruhu kaza kaza kaza gashi nan Allah yana ta gaya mana kuma sune Allah yace sune na gaba gaba as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar duka wayannan sune sahabbai to yawanci sai kaga mutum bai sani ba ya nakasa sahabi ya ɗaukaka wanda kuma shi ba tabbas Allah ya kare mu ku duba ku gani ba yanda saboda daraja wa'yansu mutane da kamba masu da ba su mukamin da ba aya ba ce ta ba su ba hadisan manzon Allah ne suka ba su ba sai ka ga mutum ko tuntube ya sai kira sunansu amma ba ka ji ana kira abubakar to ai shi matsayinsa bai kai a kira shi ba ba a kiran umar ba a kiran usmanu ba a kiran aliyu ba a kiran abdurrahman ba a kiran talha ba a kiran zubair ibn al-awwam abu ubaida amir ibn al-jarrah aminul umma wanda manzo Allah haka ya kira shi aminul umma aminu hadhihi al-umma abu ubaida amir ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma inji manzo Allah amma kowa don ka karo da wani abu ka ga mota za ba ka ce a abu ubaida sai dai ka ji kawai ka kira wani watakila ma a ƙasar baƙaƙen mutane yake don Allah wannan ilimi ne ya kamata a ce ilimi daban fa shirbici daban ilimi ba ana samunsa daga Allah ya ce annabi ya ce ba wai kawai ilimi na ƙwaƙwalwa ka zo kai ta kawo kisosi na ƙira ka yi ta ba da labari falala falala fa'ida falala fa'ida falala fa'ida a'a al'ilmu ƙala Allah ƙala rasulullahi wa ƙala fi sahaba ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce sahabiwa ne ya wannan shine ilimi kun gane Allah taimake mu don haka nakasa sahabi nakasa musulunci ne raba ka da sahabbai da ake yi ana so a raba ka da manzo Allah ne don su fa an ce su ne abokan manzo Allah kai kuma ka ce ba ka son su ba ka girmama su ba ka ɗaukar iliminka daga wajensu su kuma almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, ina muke na'am ah, li'annahu mukhalifun li'a'idatu sahiha domin yin hakan ya saba wa ingantattar aqida wace ce ingantattar aqida aqidatu ahli sunnati wal jama'a aqidar masu bin sunna da jama'a me sunna hanyar manzon Allah dariqatul rasul shine sunnatin rasul rasuli ɗariƙatun rasuli sunnatun rasuli in an ce maka ma huwa ɗariƙa sai ka ce hiyar sunna wa ma hiyar sunna hiyar ɗariƙa fassararsa kenan me ake nufi da sunna sai ka ce ɗariƙa me ake nufi da ɗariƙa sai ka ce sunna to sunna me ake nufi hanya ɗariƙa ba hanya Ta waye ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce sunna to ana nufin sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don a bambanta waɗansu su kuma maimakon su in an ce sunnatu rasulillahi ku zo mu bi ɗariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su su kun ce a'a ɗariƙatu fulani ɗariƙar wani dai ko tawani ko tawani ko tawani yanzu akwai ɗariƙar wani da za ka bi tafi ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda yake bin ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam aka ce shi ne baya son annabin. Mai bin ɗariƙar wani kuma ya bar ta annabin aka ce shi ne mai son annabi wai. Mu muka ce ɗariƙar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta wadatar da mu in kaji mutum yana neman Ubangida, Ubansa ne ya kasa. Eh, eh, yanzu in babanka shi ke da kamfanonin garin nan, duk ma'aikacin da ake ɗauka a ƙarƙashin ma'aikatarsa yake aiki, ina za ka je kayo wani mai gida? Eh? Kana da naka, to kana da manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, ga ka kana rike da sunnar manzon Allah, to kuma tawaye za ka nemo. Eh? an gama shi ne manzon Allah annabawan kansu idan aka zo ana neman waye zai je ya roƙa a yadda annabawa ma su ce ta kaina nake ta kaina nake sai shi sai shi ne kawai zai je ya faɗi abin da Allah ya nufe shi da ya faɗa sannan ya ceci al'umma daga tsayuwar tashin alkiyama idan har annabawa sun kasa sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to waye kuma za a dosa eh annabawa ma sun kasa ba su da hanyar ceton kowa a rannan sun ce a tafi wajen annabi Muhammad shi kuma an zo an tuntube ce ana laha matsayina ne matsayina ne matsayina ne zai je yi sujuda ce haba ya rasulullah irfa rasaka daga kanka yau ba a ibada ai an gama yau ba ranar ibada ba ne ta hisabi ne ibada a duniya an gama ya ce a lokacin zan yi wani kirari in roki Allah da waɗansu kalmomin da ni ma yanzu ban san su ba sai rannan ne zai cusa mun ilhamarsu sai a ce mun irfa a rasaka saltuɗa ashfi tushfa haka ka roƙa a baka nemi ceto a ceton maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma al'umma ayi hisabi tsayuwar ta kai tsayuwa ko yanzu tsayuwa kawai ta tashin alkiyama tashin hankali ne ba mai iya magana ba mai iya magana a rannan sai wanda Allah ya wa izini la ya takallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba zalikal yawmul haqq wannan shine rana ta gaskiya kenan to a wannan ranar shi ne kawai zai ceci al'ummatai daga tsayuwar tashin alkiyama duk ceton da kaji an ce annabawa za su yi salihan bayi mala'iku bayan ya yi babbar shafa'a ne sai ka je ka babbaku in mai babbakuwa ne sannan idan ka ba'irar ka ta kai ka wuta an babbake ka in kana da tauhidi to sannan sai a yi roƙo ya kamata da shekara goma za ka yi a jahannama sai wani bawan Allah ya ce wannan salihi ne da shi muke karatu da shi muke abun nan ba mu san shi da shirka ba ya Allah ko a cikin fayil ɗinsa akwai shirka a irori ne an ba shi lokaci na shekara kaza yace to a taimake ni ina nema maka alhorma yace to ku je an baka alhorma shi saboda bai da shirka mala'iku za su taimaka wa waɗansu salihai za su yi taimako bayan annabawa sun yi babban ceton na annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine maƙaman mahmud wanda kullum muke roƙa maka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ati القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته to wannan shine maqaman mahmud wanda ba mai samun sa sai shi shi yasa yake cewa ku taimaka mun ku rinka taimako na da addu'a ko wannan matsayin zai tabbata ka duba fa shi yana da yaƙini Allah zai bashi shi amma duk da haka yana cewa a taimaka mar da addu'a kai kuma kullum kawai wai ai gobe kasuwa zan je nemo kuɗi baka addu'a baka roƙon Allah sai in ka rasa ka kama kuka kai rani yayi rani kai kasuwa yanzu subhanallahi wai wai wai wai wai yo Allah mani yayi yawa mani wai eh <laughs> yace ba ku taimaka mana da addu'o'i wallahi duk mai yin addu'a a yanzu ma falalarsa fi wanda baya addu'a yawanci masu dukiyan nan za ka ga masu naci ne a addu'a su yi su nemi a taimaka musu su yi su nema a taimaka musu kuma suna alheri ba sai sun ce mun addu'a ba yanzu da safe ka samu misali ka buto yushau ya buto yana tafiya da yar hulan nan ta sarab da kwalluwa sai kaga alamunsa dai kai da kyar aka ya bi dan taure ma an tsere mar an kane bai samu ya rike ba sai ka kira shi gefe ka bashi dubu biyar sadaka sai ka ce mun addu'a a'a sai ka ce gashi ina baran addu'a kana bashi menene bakinka zai fara cewa to menene ake nema alheri a duniya ma arziki alheri ne a lahira ma aljanna alheri ne daga zarar ka taimaki mutum abinda zai fara ce ma Allah ya saka ma da alheri Allah ya ji kan iyaye Allah ya wa dukiya albarka kai Allah ya kuma duk inda ya je ya faɗa wani ce ka Allah ya saka miki da alheri babo yayi kana ta sunkuya mala taimaka mun da addu'a taimaki bawan Allah kaga Allah zai ta arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ka diba ka ba wani kawai mai bukata kai shiru ce ba imun addu'a baka faɗa ba zai yi kuma mala'iku na gefe suna amin amin amin amin din mala'ika ɗaya kana zamanin mai me amin Allah ka karbi wannan addu'ar da aka yi mana Allah shine ma'anar amin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku taimaka mini da addu'o'in ku duk sanda aka gama kiran sallah kana shauraro kana kwaikwayo in an je karshe ku roƙa mun wannan matsayi shine yasa musulman duniya daga an gama kiran sallah zaka ji sun diba Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta kaga wannan addu'a ake yi wa annabi salari Sallam duk da cewa an ba shi kuma ana ƙara ƙarfafa shi al'ummatai suna masa addu'a don addu'ar ɗan uwa musulmi ta fi karɓuwa a kan addu'ar da za ka yi wa kanka addu'ar ɗan uwa musulmi ala zahari da gaibi a bisa gaibu a gefe ba tare da ɗan uwan yana kusa ba karɓaɓɓa ce abun Allah haka kawai alherin da wani ya maka ce Allah ya saka wa wani da alheri ko ka je ka ba wani labari ya ce ka Allah ya saka miki alheri ba tare da yana nan ba aka ce irin wayannan addu'o'i karkuwa suke to wannan shine <clears throat> abinda Allah subhanahu wata'ala yake tsawatar mana anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadakar da mu anan imamul barbahari da shi ibnul ah, abun nan fauzan suke ta karfafa mana cewa kul kar mu tsoma kanmu cikin masu rage wa sahabbai daraja mu rinka zama cikin masu misaltuwa da ayoyi masu misaltuwa da hadisan manzon Allah masu riko da sunnar manzon Allah masu aqidar ahli sunnati wal jamaa wa shaykhul islam fil wasitiyya Shekul Islam ya faɗa a cikin littafinsa alwafiɗiya wanda insha Allah za mu soma shi kwanan nan ko? Ya ce akwai waɗanda suke ɓatanci wa sahabbai sai su rika cewa sahabi wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda kuma wani sahabin zai yi wani abu a matsayin ijtihadi kuma a matsayin Allah ya tirsasa shi ya yi don a ɓata abun don ya zama wa'azi ga ‘yan baya. domin su su ne karantarwar din su ne allonmu su ne rubutu a gabanmu sahabi wane ya yi wani abu a lokaci kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan bai dace ba kar ka ƙara yi sai ka ce kawai sahabi ya yi laifi shi ya yi Allah ya sa da shi aka karantar da mu sai ma ka yi masa addu'a ai ko ba haka bane to kuma shikenan wannan abun shine abun kushewa yanzu kai kafin ka musulunta mai kake yi ba ma guje ne fa kai da kafin ka shiga musulunci ba ba ma guje ba ne gaya mini ba haushen da ba ba ma guje ba to mu ne dan kasar hausa ne ko ma wane yare kake in ka tafi kudu ba haushe sunanka ko kaki ko kaso ba haushe ne kai eh. kuma asali da maguzawa ne mu da maguzawa ne Allah to kuma sai Allah ya fahimtar da mu yanzu ka fahimta kawai sai a ce da yi babanka ba ma guje ne to eh to ai yanzu ba ba ma gujen bane yanzu kan mutum ya ce maka ba ma guje kamar yace maka kafiri domin ba ma guje bai da addini sai kawai abin da yake yi na dodancinsa da tsafi da bunne-bunne da yake yi da rukukinsu na dodo inda suke zuwa su yi tsafe-tsafensu shi ne dama sai shan giya sai farauta da karnuka shi ke nan fa da haka muke in lokaci ya yi yan dambe su yi yan kokowa su yi masu shaɗi su yi shi ke nan, wai Allah ya ba mu hatsi bana kawai ya yi tarif da juna to ba Allah a gabanmu balle mu gode wa Allah kai bana an yi amfani a Haba, lalle bana za a yi yawon dambe bana za a yi koko haba bana akwai shaɗi nan wai shi ne godiyar Allah dandali kuma a yi takalangu da duman girke yan mata su tarawa da ba haka bane da samari lalle fada a ce ba guzawa ne Allah ya sauri yace malu ila anhum imma annahu ghairu sahihun fa huwa min al-kadhibi wad-dafi yace ko dai irin wa'annan abubuwa da ake rubutawa na batanci ga sahabi ba ingantaccen tarihi bane ko kuma a'a ƙarya ce zalla ake yi don a ɓoye darajar sahabi a fito da darajar wani sahihu. abinda a ingantacce minhu sahibun mujtahidun daga wajen sahabi kowaye shi sahabi ne mujtahidun kuma mai ijtihadi duk abinda kaga sahabi ya yi ijtihadi ne a ganinsa hakan din mafuta ne sai kuma ya bayyana kuskure ne tunda shi ba annabi bane ba ma'asumi bane balle a ce ba zai kuskure ba to amma Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bini adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kowane dan adam yana da kuskure wane ne yafi alherin masu kuskure wanda daga tarar ya gane kai da na yi kuskure sai ya tuba sai ya dawo kan hanya to sahabi daga zarar ya yi kuskure daga aya ta zo masa ko hadisin manzo Allah sai ya dawo baya dogewa wala yasirru ala ma fa'alu ko ba sa dogewa akan abin da suke aikatawa wa kum ya'lamuna alhali sun gane ba kyau kuma su dage su yi tayi su ce ai tunda haka ake mu ba yanzu ba za mu bari ba mm-hmm. sahabi baya haka ne suna ittihadi ne in asaba falahu ajrani kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ijtihadi in yayi ijtihadi ya dace da daidai za a bashi lada biyu ladan istihadi da ladan dacewa wa in akhta'a in kuma yayi ijtihadi ya kirdadi gaskiya sai yayi kuskuren ta to falahu ajrun wahidun sa ba shi lada daya kaga nan shi sahabi tunda ba wai da gangan suke abunsu ba akan ijtihadi ne in suka yi kuskure ma suna da lada daya in suka dace kuma suna da lada biyu wa aidan lahum min al-fada'ili kuma har yanzu sahabbai suna da wata irin falala wanda wannan falala ma ya muru wa yughaffa wanda ake julmu yadda ita na lullube ta ma ya hasulu min ba'dihim wanda bai faru da ma ya hasulu min ba'dihim da irin abun da yake faruwa min ba'dihim daga waninsu min khatai na kurakurai saboda dalilin wani kuskure da wani sahabi ya samu daraja dalilin haka da ba a jin ɗuriyarsa dalilin ya yi wani kuskure sai kuma darajarsa sai ta kasu dalilin haka. zai kawo misalin irin waɗannan kurakurai wanda ijtihadi ne kuma ko kai a yanzu musamman ma yanzu ɗan zafin kai idan aka yi irin wani munafuki ne kawai wannan wannan ai munafurci ne wannan ai akwai wanda zai yi abu tsakaninsa da Allah har zuciyarsa ba munafurci kuma ba don batanci yayi ba ba don kin musulunci yayi ba ba don ya daina ba ba don ya fasa ba ijtihadi yake yana tsammani hakan din ba zunubi sai ya bayyana akwai zunubi kaga sai ya yi istighfari kawai ya tuba to sahabi akan samu yayi wannan ijtihadi a samu kuskure amma sahabi baya laifi daga gangan yana sane sai dai dama munafukai su kuma ba kira su sahabbai Allah ya fallasa su tun a lokacin tawagar Abdullahi dan Ubayy ne su Alati Hatib حاطب Abi أبي malam ya yi magana a kan haɗe Ibnu abibalta yana daga cikin wa'anda suka musulunta tun farko-farko kuma yana daga cikin almuhajirun al'awwaluna waɗanda suka yi hijira tun farko-farko yana daga cikin waɗanda suka yi badar ƙaramin sahabi kaga yana daga cikin waliyan Allah da Allah ya ce i'ibalu ma shitun fa inni qad ghafartu lakum ahlu badar kenan duk wanda yayi badar Allah ya ce ku yi abin da kuke so na fi mu yanzu kamar mutum babban mutum ne sai ce kawata ya kai abin da ga dama a cikin gidana ko kamfanina ko garina na yarda da kai za ka yi barna? eh za ka yi wani abu da zai bata masa rai? to haka aka ce wa habbai, imalu ma shi tun fa inni kada gafartu lakum to don an ce maka kaje kai abin da haga dama sai ka ce yawwa tunda Allah ya ce yi abin da ka dama sai ka je ka kama saba mishi eh to kaga yanzu ne ma zaka dawo ka ci gaba da yin abin da zai dada jin dadin ka aiko to ko da mutum ne yake nan wuri na ne duk abin da kake so kai anan sai ka kama barna ba za ka yi barna ba in ma kaga wani zai barna za ka hana to ibnu hatib ibnu abi balta'a yana daga cikin wa'anda aka ce musu an gafarta musu yana daga cikin masu hijirar farko yana daga cikin wa'anda suka yi yakin badar amma ga abin da ya faru lamastahada wa kataba li ahli makkata lokacin da yayi ijtihadi akan kare iyalai kare danginsa a cikin garin makka sai rubuta takarda ya sanar da su wani sirrin da da ba su sani ba yanda abun yake hafif ibn abi shi mulhiqun ne bil quraish ba ba quraishan amma mulhiqun bil quraish ba dan quraishawa bane amma ya hadu da quraishawa su abubakar ƙuraishawa ne su umar ƙuraishawa ne su ali ibn abi dalib da sauransu sa'ad da sauransu abdurrahman duka ƙuraishawa ne suna da dangi da suka yi hijira suka bari suna da ƴan uwansu waɗanda ba su musulunta ba ba sa bari a taɓa musu ƴan uwansu balarabe yana da kishin haularsa shi yasa nasa da suka bari a nan makka suna samun kariya daga ƴan uwansu mushrikai shi kuma hatif ibnu abi barta'a shi mulhiqun ne bil quraish laysa min quraish baya ba wai ba quraish bane to shi ma ya bar ɗan uwansa ya bar iyalai ya yi hijira to sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tawaga saboda ne saboda quraishawa sun warware alƙawalin da aka yi da su to yanzu za a zo a yi fatahu makka sai hatif ibn abi balta sai ya ce to yanzu abin da zan yi zan rubuta takarda a asirce in sanar da ƙuraishawa cewa ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naji ya haɗa tawaga zai tafi jihadi amma bai faɗi inda zai je ba amma ina zaton makka zai zo don haka ina mai sanar da ku ku kimtsa amma fa ina tsammanin ko kun kimtsa ba za ku iya faɗa da shi ba ku yi nazarin da za ku yi wajen sasantawa da shi ko kuma binsa amma tabbas ina tsammanin nan zai zo ya yi haka ne don a kare masa iyalai ijtihadinsa ya san takardar nan dai ba za ta hana nasarar da Allah ya ba manzon Allah ba ko sannan kuma a cikin takardar ya nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfin da da kyar za ku iya da shi kaga ya dan karya musu gwiwa to don haka yayi wannan takarda ne don ganin iyalansa a can ba su da mai kare su ana iya daga an ji aka yi ya mutsa mar iyalansa da tunda ana zaune yace to tunda haka ne ma shi ma ai yana daga cikin muhajirun al-awwaluna a ya mutsa iyalansa to shi yasa sai wannan hikimar don in suka ga duba suka ce to tunda yayi alƙawari har ya sanar da mu to mu ba ƴaƴansa mu ba idan iyalansa kariya da ba su da mai kariya amma sauransu Abubakar da sauransu su suna da dangi masu kariya tsoron nan sai wannan takarda sai ya samu wata mace mushrika za ta tafi makka daga nan madina sai ya ba ta wannan takarda ya ce ta kai wa ƙureshawa Abinda ke rubuce shine ne da na gaya muku wannan takarda ne daga haƙin ibnu abi balta'a wanda zuriyarsa da danginsa suke cikin ku ya kukurai shawa wanda amincewarku da kariyarku ke tare da iyalansa don haka ina mai sanar da ku manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shirya tawagar yaki bai faɗi inda zai je ba amma na zaci makka zai zo don haka ina mai sanar da ku ni haɓib ibnu abi balta wanda nake da dangi da ƴan uwa a wajen ku suke zaune cikin amana kaga wannan yayi musu hikima don kar su ya mutsa mata iyalai yace sai dai fa tawagar tasa da ƙarfin da yake da shi ba na tsammanin za ku iya masa yace wannan daga hatim ibn abi balta sai ya nade sai ce mata duk yanda zaki ki kokari ki ɓoye takardar nan kar wani ya gani ki kai musu sai ta ɓoye waɗansu suka ce sai ta buɗe gashinta sai ta sa wannan yar takarda sai ta yi kitso a kai wannan wani caji za a yi a gane wayansu suka ce ta sanya shi a can ƙarƙashin kyaftonta yadda ko da caji ake ba a caja wajen amma zance mafi inganci a kanta ta kitse wannan takarda an yi wannan ba wanda ya sani daga shi Hafiz ibn abi balta'a sai ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi to fa cikin sahabbanka wani ya tona asirinka ya tura takarda zuwa makka don haka ka aika a karɓota ita kuma ya ba ta takarda ne kawai ba ta matsan me aka rubuta a ciki ba yace kuma ki duk yanda zaki kiga kin kaiwa shugabannin Quraysh sai kira Zubairu ibn al-Awwal ya kira Ali ibn Abi Talib yace ku je Rawbatu Ka'kin ku kama hanya kawai kar ku dakata sai Rawbatu Ka'k za ku tarda wata mace akan razuni tana tana tafiya Makka ku ce ta ba ku takardar da aka bata da kai tana nan tare da ita duk yanda aka yi ko ba ku ganta ba to tana nan Allah ya sanar da shi Ali ibn Abi Talib suka kama hanya su ne ba su kamo matan nan ba sai a rawbatu kak suka tare ta suka ce sauka ta durkusar da raguni ce ina takardar da aka baki ki kaiwa mutanen Makka ce ba wata takarda tare da mu balarabe akwai alkawari in an ce alkawari sai abun ya fi ƙarfinsu ta ce ba ta takarda ba wani takarda ku duba mana in akwai ni ban san da wata takarda suka bincike sirdin raƙuminta suka bincike kayan da ke a kan rakumin suka ɗaɗɗaga suka sassauke suka caje gaba ɗaya babu sai dina aliyu ya ce ke ba za mu yi miki ƙarya ba kuma ba a mana ƙarya ba yauwa ba za mu yi miki ƙarya ba don ba a mana ƙarya ba takarda tana wurinki don mu ba ƙarya za mu yake ba tun da mun san manzon Allah ba zai mana ƙarya ba ki ba mu takarda da girma da arziki ko mu miki tsirara mu ko da fatar kika bude kika sa za mu kwalje ta sai mun ɗauko takardar nan mu in manzo Allah ya sa mu aiki fa bari in gaya miki ba wani abu da zai tare mu wallahi karki ɗauka wai ke mace ce za mu yi kace-kace da sutura ki sai mun gano ta ko ki binciko da kanki ki bamu ko kuma kai ko a kanki yake za mu iya sare kanmu koma gefe mu tona sai ta ce to ku bani wuri a ɗan kuɗan kauce ce to yanzu muka ji sai suka kauce ta kunce ta buɗe ta kwance ta ba su takarda suka dawo da takarda wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kira hafi ibn Abi Batta ya ce me haka ya Hatib ya ce wallahi ya Rasulullah ban taɓa shakka a addini na ba ban taɓa tunanin ridda ba ban taɓa tuna munafurtar ka ko munafurtar addinin ka ba ga dalilin da yasa nayi su Abubakar suna da masu kariya a cikin makka wanda suke kare musu iyalai su umar haka su wani haka su wani haka ni kuma Baba ba kureshe ba ne ne bi kureshe don haka daga an gita iyalan ire-irenmu iren na sani so za a fara kai wa hari na haka ne don na san faɗi na ba zai hana taimakon da Allah ya baka ba ya ci gaba to amma na yi haka ne ko iyalai na za su san samu kariya a wajensu amma tsakanina da Allah ban taba shakka a addini na ba kuma ban taba tunanin munafurci ba kuma ban taba tuna zan yi ridda ko zan ja baya ko zan fasa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi gaskiya abin da ya faɗi haka yake ijtihadin sa don ya samu iyalansa su samu mafaka sai dina umar ya zare takobi ya ce da'ani adribu unqahu ya rasulullah fa innahu qad nafa munafiki ne barni in sare wuyarsa wa qala umar da'ani adribu unqa da'ani adribu unqa hadha munafiq ka barni in sare wuyan munafiki kawai qal alaihi salatu wassalam la kadari aba umar baka sani bane ya umar la Allah yattala ala ahli badarin wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ko baka sani bane sanda Allah ya tsin kayo wa inda duk suka yi badar yace ku yi da kuka ga dama na gafarta muku baka san yana cikin su bane kuma ka kashe shi ka ce ka kashewa ka taɓa jin ahalu badar a yayi munafurci eh to irin wannan tarihi wani irinsa zai ɗauka sai ya bata sahabi sai ce shi ma yana cikin munafukai tun a lokacin umar ya ce bar ni in sare wuyan munafuki kawai ya ce ka manta da shi muka yi badar kuma ga garanti da Allah ya bashi iqtala ya tsinkayo ala ali badar faƙada imalu ma shi tun faƙada gafartu laku wa kana haza sahabiyu mimman shahida badaran kaga wannan sahabi yana daga cikin wa'anda suka yi yakin badar wannan kenan qauluhu wa qala sufyan ibn uyayna man nataqa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa li'annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawa wa ta'aqu wa ta'arrudu li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi ibn yace man naqaqa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi duk mutumin da kaji yana magana yana kuluci. wajen batanci wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin da wata kalma to fa huwa sahibu hawa wannan mutumin dan bid'a ne ma'abocin son rai ne kawai in dai kaji yana nakasa sahabi to bid'i ne shine sahibu hawa ahalul ahwa ahalul hawa su ake ce musu masu bid'a masu kirkirar abu su fenta masa fenti mai kyau sai su ce shi ne na asalin wancan na asalin kuma sai su dushe shi da ƙura sai su ce wannan bakon abu ne to duk wanda ka ji ba baya girmama sahabi yana bata shi yanzu safiyanu uyaina, ya ce to wannan shine dan bid'a ma'abocin son rai ahlul hawa kenan li'annahu domin shine la ya takallamu fihim illa sahibu hawa ba wanda za ka ji yana magana ta ɓatanci ga sahabbai sai su alul hawa Wata abu da ainihin bijiro da wani abu da zai kawo na ƙasa li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wasallam da kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya na eh. wal wajibu eh. na? to to shi kenan sai mu tsaya din domin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nasta wa natubu ilayk me tambaya na'am an gama ganewa kenan eh wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ƙarya ce wa dasi da kuma ko danne gaskiyar din bunne ta take ta shine das ko eh waja abuhu ajilan qadda rasahu wa dassa alaihi ghadiban bini alihi kaga kenan lokacin da wani yaro ya zo da maciji wai ya ga maciji a daji ya sha ɗari jaura ta bi ta kansa ya dare yana rawar ɗari sai ya tausaya masa sai kawo shi gida ya sa shi kusa da wuta yana jin ɗumi maciji da ya ji dumin wuta ya farfado ya yi haka ya haka ya fasa kai sai ya ga yaro kusa da shi kawai sai ya kan yaron zai tsare sai ga babansa ya shigo ya ji ana kuka ya ga maciji ya doshi ɗansa ya yi maza maza ya tsare kan ya take kan shi ne dasa alai eh, eh, waje abubu ajilan ƙaɓɓara sahu wa dasa alai ghadiban bini alihi eh, a kusa ce take kan da takalmansa ka gane dafsa Ta take gaskiya yin ƙarya da take gaskiya hmm. na'am eh suka taimake shi daga nasru ne suka ƙarfafa shi eh. suka tattaro shi da shi da sahabbansa mutanen madina ne ya yi. eh shine suka tattaro shi da shi suka taro sahabbansa kaga su suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masauki suka ba sahabbansa masauki awauhu kenan wa nasaruhu wa alaikum assalam wa aidan lahum min al-fada'il na'am wa aidan lahum min al-fada'il har yanzu su sahabbai suna da wayansu falaloli eh wanda ba za su taba bunnuwa ba ba za su taba kuma ainihin wato nutsewa ba ba za a iya nutsar da su a bunne su ba eh irin abin da yake faruwa daga wajensu idan wani sahabi yayi wani ijtihadi sai a yi ƙoƙarin bunne falalar da yake da ita gaba daya da darajarsa alaikum salam Eh. eh duk abin da mutum ya yi da a lokacin jahiliya ma'ana sanda bai sani baran da ya ji wa'azi to sai ya kiyayi gaba kuma gaba karka kara ka gane yawwa نعم ايه eh? so baka fitar da abu ba ina zan ji ma abin da ya faɗi ni <laughs> ban ji abin da yake faɗa ba can baya min ta haƙiƙi ma ba yace daga ta haƙiƙi ne na tarihi wajen tabbatar da tarihi ne kawai wannan wannan inda yana da yawa ka bari in feji guda ne yawa muna filin tambayoyi na ga kai karatu za mu sake koma a sabo yawa in mun fita sai ka zo mu yi shi ka rike shi ka sa alama eh. to alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha suka anta nastaghfiruka wa natubu ilai a ah, insha Allah kamar yadda muka saba a ah, mukan sa lokuta wani lokaci muna fita dawa to wannan sati tafiyar mu shine zuwa garin mai gero wanda kuma gobe ne insha Allah gobe ne insha Allah za mu je garin mai gero wanda kuma mun riga an faɗi tsarin yadda za a yi tafiyar da kuma lokacin da ya kamata a tashi duk wanda zai tafi a nan zai zo in ma yana da mota sai ya tinkaro nan watakila ko bai cika ba daga unguwarsu sai ya zo nan ya cika da waɗansu idan kuma kana da kana son ka ɗau mota fi sabilillahi baka gane inda zaka samu motar ba akwai su ‘yan agaji sun ce ka zo za su sama maka mota idan kuma motar ba shatatta za ka ɗauka ba wani ya riga ya ba da motar fi lahi a sai mai in kana da kudin da za ka saya mata mai su suna nan sai ka kawo musu akwai wa'inda sun ba su motoci ga mota in za ku sai mai to kai kuma in kana da kudin mai sai ka ba su kuma sai su sai mai sai su sa mata bayan Allah sai su shika. an gane ko e in kana so ka ɗau motar baka fahimci ya za ka ɗauke ta ba suka ce ka zo ka same su su mala awwal kuma za su kasance a nan in ka zo din za ka gansu insha Allah an gane ko to don haka kuma ya kamata a hallara da wuri domin daga karfe biyar na yamma ya kamata a ce an yi shirye-shiryen kama hanya ba wai tun da an ce karfe biyar za a tashi sai biyar ɗin ta yi sannan mu zo ba an gane ko to ba zai hana ba idan muka zo aka ga wa'anda suke kawo motocin an ɗan jinkiri kar wanda ya riga ya zo kuma ya ƙagau tunda yanzu ana yin sallar magariba kusan bakwai saura ne ake magariba yanzu lokaci ya canja to za a yi jinkirtawa don ingancin abun koda zuwa biyar da rabi sai a kama hanya ta yanda dai za mu fita mu yi sallah a hanya daga nan kuma sai mu karasa muna isowa garin mai gero lokacin fara wa'azi yayi sai mu yi isha'i kawai sai a so makaratu sai a tashi da wuri ta yanda za a sake kawo hanya a dawo sannan kuma za a bi ta garin laili ne wannan hanyar sai a kulla ta ganta sai kawai a fada garin mai gero din an gane ko yawa kuma ya kamata a yi haƙuri a rika tafiya cikin jama'a jama'a rahama ne ko da motar ka ta samu matsala jama'a za su taimaka maka da hikimomi da yawa ta yadda za a samu insha Allah za a samu wanda zai dan bada taimakon jaranta in kuma mai nema ya kasa domin wani yakan sa mai yana tsammanin zai isa sai ya kasa to insha Allah koda da zukocen-zukocen za a dora maka ta yadda za ka samu ka dawo amma idan mutum ya kama hanya shi kadai abu yana iya faruwa da kai cikin dare sai kaga kuma ka kasance kai kadai a daji don haka muke jan hankalinmu da mu yi haƙuri na tafiya cikin tawagan ko da akwai kura wani abin da yake cewa ai kura to ai wannan ƙurar ba ta kai kurar badar ba ba ta kai kurar da aka sha a uhudu ba ba ta kai ƙurar tafiya ta goka ba to kuma mu da muka samu ma a cikin ɗaki muke tafiya su ba da ƙafa suka yi nasu sahabbai akan dawakai akan raƙuma wa'yansu da ƙafa to don haka irin waɗannan ƙura. mu rinka yin fassara su da hadisin manzon Allah ƙurar jihadi bai haduwa da hayakin jahannam ai kai alfahari za ka yi ma a ce yau kai ma har ka samu ƙura a jikinka karambani ya kai ƙaro a ce gashi har kai ma jikinka ya samu ƙura ya ta mana dalilin tafiya aiki fi sabilillahi har jikinka ya haɗu da ƙura rigar ka fara ta yi dugu-dugu ya kamata ka daga hannu ka gode wa Allah ka ce Allah Ubangiji ya sa wannan aiki na yi shi don Allah don Allah ya ce ƙurar fi sabilillahi da hayakin jahannama ba su haɗuwa an gane ko mu muna da shagoba yanzu sai in abu akwai daɗi muke yi kuma dama daɗi da daɗi da wuya su haɗu wani lokacin wahala ke kawo daɗi yanzu mutumin da ya zo yana ta da diga kip cikin rana yana share gumi ya fito don yana neman wahala ne me yake nema don ya samu kuɗi ya ji dan dama-dama shi ya sa har yake shan wuya ko ba haka ba ne so ai ashe duk mutumin da kaga yana ta gwagwarmaya irin wannan don ya samu aljanna ne ya samu sauƙi to Allah ya taimake mu kada wahala ko matsala ko hanyar daji wahala ko ratsa daji ko ƙura, ko sanyi ya hana mu zartar da aikin Allah Allah muke ya yayi mana dace Allah ya ɗora mu akan daidai wannan aiki da muke yi kaɗan Allah ya sa ya zamanto yardajje a wajensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah ya ɗora mu a kan sawaba, Allah ya sa ‘ya'yanmu da za su biyo bayanmu, su gaji wannan aikin kuma har su fi mu naci, su fi mu ƙoƙari. Allah ya sakawa wa'yannan bayin Allah wa'yanda suke shawarwari su yi kwamiti na tafiya wa'azuzzuka kuma alhamdulillahi ana cin nasara. Allah ya saka musu da alkhairi wayannan bayin Allah matasa da suka hada kansu suke agazawa to Allah ubangiji ya agaza musu Allah ya saka musu da alkhairi dalibai da suke kokarin bada gudunmowa na wa'azi Allah ya kara musu basira da hazaka Allah ya saka musu da alkhairi dattawanmu da suke biye da mu a ko'ina ba tare da kula da tsufansu ba da rashin lafiya irin na tsofa, amma ka duba he ka ga muna ta gwagwarmaya tare da su to Allah ya saka musu da alkhairi wani yake cewa tsoffinmu ku taimaka mana mu rayu cikin musulunci matasa ku taimaka wa tsofaffinku su karasa cikin musulunci kaga kenan dattawan ku taimake mu mu rayu cikin musulunci matasa ku taimaka wa dattawan nan su karasa cikin musulunci kaga su sun zo ƙarshe kaga abin da ake bukata su karasa suna yi wa addinin Allah aiki mu kuma yanzu tunda muke tasowa mu kuma yi namu rayuwar cikin musulunci wannan shine shi yasa kake ga ana gudu tare don a tsira tare da matasanmu da tsoffinmu da yaranmu masu tasowa ana ta gogoriyo ba girman kai Allah taimake mu sai kaga mutumin da ya saba zama kan kushin cikin AC sai ya je kawai ka ganshi a zaune a ƙasa ya je shauraron wa'azi ya je kai gudunmawar addinin musulunci ɗaukaka shi taswa. daga wannan ba ƙaramin wani abu bane wanda zaka kalla ka ya yayi kama da zamanin sahabbai Allah ya babu nasara Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi gaba daya ina tsammanin iya na'am yauwa sannan kuma yana da kyau kowace mota a samu akwai fiya wata a ciki in za a tafi in akwai hali saboda wani lokacin ana samun matsalar ruwa in an je can kuma ko da sallah ta kama a hanya kaga ya kamata a ce a yi sallar kawai in akwai kowanne yana akwai fiya wata a motar su kaga za a yi alwala ko da ba ruwa a kusa da inda aka faka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ya saka wa wa'anda suka taso tun farko wajen assasa wannan tafiya akwai mala Ibrahim wanda ake masa inkiya da ka'i duk sanda za a yi irin wannan tafiya za a ga ya cika kula kuloli da abinci a bayan motarsa ya ɗau fasinja kuma ya ɗau mutane a je in kuka je ƙauye kawai suna tuna ya za mu yi mu ciyar da wayannan mutane kafin su an karhe ka su ga ana karaba abinci bawan Allah nan yana ta wani abu wanda aka yi ta mamaki to wannan bawan Allah shi ba ya shakkar dukiyarsa ashe ya kusa mutuwa shi ashe kokarin rabonsa yake turawa kafin ka ce ne sai aka ce yayi asibin ya mutu Allah saka mishi da alkhairi irin su malam Salisu direba duk inda yake in aka ce ranar karatu ne za ka ga da gudu Allah Allah yake kai fasinja ya dawo shi ma a lokacin ashe yayi gab da mutuwa ne kaga shi ma haka yaje asidan Allah ya masa cikawa Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki inda kuma suke rike da waɗannan ayyuka suna nan dankan suna yi kuma har sama da wancan to don haka inda suke nan Allah ya bangiji ya saka musu da alkhairi ya sa dukan mu ma Allah ya karbi rayukan mu muna kan yi ba tare da shaydan ya gajiyar da mu ba a insha Allah yanzu kan sai dai mu yi addu'a kuma Allah ya so a ranar juma'a ina da ɗaurin aure a nan in Allah ya kai da safe domin wani ba zai zo karatun alamis da juma'a na safe ba to amma kar ya ce ba a gaya masa ba to haka insha Allah ranar juma'a akwai ɗaurin aure a nan da zan yi wa 'yar da take gidana insha Allah da safe bayan an tashi karatu Allah mu ɗaukakin sarki ya ba mu nasara mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين